É esse caminho. Yau, a sakamakon ya fito ne? Allah ya fito da shi. Alhamdulillah. Rin kwantar da hankalinki ba na haka ma hankalinki ya tashi sakamakon binciken da aka yi akan ku ya nuna cewa kai umar ba ka dauke da matsalar gumi amma ita fatima ita ke dauke da matsalar sakamakon shan din da ta taɓa yi a can baya ya haifar mata da matsala a mahaifarta likita wannan wani irin magana kake haka matata ba ta taɓa yin abortion ba ta dai taɓa yin bari idan matarka ta ɓoye maka wani abu ni ba zan iya ɓoye maka komai ba dole ne in fahimce maka komai ba don komai ba sai don haka ka'idar aikin mutum ka tuna da kai kira ne ka faɗa min cewa an ce maka ni ƙwararren likita ne kuma na yi maka alƙawarin sai na gano duk wata matsala da ke tattare da matarka wannan shine gaskiyar magana muna gane abocin muna gane bari ta hanyoyi da dama gaskiya ne abin da yake faɗa Allah Umar ka yi haƙuri don Allah. Don Allah ka yi haƙuri. Ka yi haƙuri ka zauna malam Umar za a gano matsalar. Ba ku mai likita. Karka damu na gode. Umar. Don Allah ka yi haƙuri mijina, ka zo ka kwanta. Karki yadda ki ƙara buɗe bakin ki ce za ki mun magana mana. Fatima, na yi da na sanin baki amana da yadda ta. Na yi da na sanin damar da na baki a baya. Na baki dukkanin soyayya ta, Amma daga ƙarshe suke wadare ni. Me yasa Fatima? Me na miki? wallahi tsautsayi da kaddara ne ina ganin kamar ina ne. ba zan samu damar kammala na ba don allah don annabi ka ya haƙuri kin kammala karatunki a lokacin da yake so amma baki isa ki ce allah ya baki haihuwa a lokacin da yake so ba allah ya baki haihuwa kin zubar ba lallai ba ne ya kara baki a nan gaba domin shi ne mai tsara wa ɗan adam rayuwarsa. ba dan adam bane yake tsarawa kansa sannan ina so ki sani wannan abin da kika aikata wallahi ba zan bar shi haka ba dan Allah ka yafe mu wallahi sharrin shedan ai ke ce babban shedaniya kuma kar ki ƙara bina duk inda na je kar ki dake cikin Hajiya dama na zo ne kan maganan da muka yi da ke kwanaki. Wace magana kenan? Magana kan yarinyar da yake so na aura ɗin nan. To yanzu Hajiya na amince ko gobe ne a shirye nake a ɗaura min aure da yarinyar nan. Da gaske kake wannan maganar Umar? Da gaske nake Hajiya. Ha, alhamdulillah. Allah na gode maka da ka nuna man wannan rana. Kai Allah na gode maka. Hajiya, dan Allah ki daina sa wani abu a ranki game da Fatima. Fatima ba ta yi min asiri Hajiya. Kuma ko da Fatima tana yi min asiri, ba zai taɓa kama ni ba saboda kina yi min addu'a kullum. Kuma ni ma ina yin addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu da rinka yi ta a zakar. A'a, ni dai yanzu ko me zaka faɗa? alhamdulillahi tunda ka biya min bukatata a yau ka faranta min rai umar allah ya maka albarka amin suma amin hajiya da zafi zafi ake dukan karfe mm. in ji bahaushe mm. ga wannan ki ah. a ko da za ku fara magana abin nan azimin ne da iyayen yarinyar ni zan je jakara zan samu kawo zan turo shi in ya so sai ku shirya yadda za a yi a fara magana don ba na so a ɗauki lokaci mai auren nan ba to kai umar baka ga yarinya ba baka san gidansu ba shine haka hada kawo innan kuɗi hajiya eh? ba za ki cutar da ni ba kuma ba za ki zaɓa min abin da ba yake ba zai zama alkhairi gare ni ba kuma ba za ki min zaɓan tumin dare ba gaskiya ne sai ma ka ga yarinya umar wanke hannu ka taɓa Allah ya maka albarka. Allah ya maka albarka. Kai na ji daɗi. Allah na gode maka. ta shi ke haji to umar dan Allah ka bi umarni na ka yafe man abubuwan da suka yi maka komai hajiya duk mu yafe saboda ƙauna ce tsakanin uwa da ɗa na gode Allah ya maka albarka yanzu tashi mu je gidansu alhaji kamun mu kai kuɗin nan mu ji magana hajiya kin ga abu kaman a mafarki anya ko ba a asirin da fatima ta mai umar bane ya karye hmm. Zainab kenan. Aikin ji an ce kwana dubu na ɓarawo amma rana ɗaya tak na mai kaya. Mu dai Allah ya kai mu sha biki. Mu dai ko me ta yi? Alhamdulillah. Sai mai ma Allah godiya yanzu ki tashi mu shirya mu tafi gidan Alhaji Kamilu kawai akan maganan nan. Umar, ta Allah da annabi ka ya haƙuri. Wallahi ba na jin daɗin irin zaman da muke yi da kai a cikin gidan nan. Kar ki damu komai ya wuce ga wani sako na nan ajiye naki ne ga dauka ki duba ki gani dan Allah da annabi kar kai min haka Umar dan Allah da annabi na shiga uku ko ɗaya baki shiga ba Fatima idan kina bukata daga yau za ki ɗora karatunki tun daga kan masters har ki zama professor ba tare da ciki ko lallai ya bata miki karatunki ba. Ha ha ha! Dukiya? A wasa ta da ci bango. Me ya faru kuma? Sai na ji labari an ce rana ita yau mai zuwa ɗaurin aurenka. Ko da wasa ban taɓa ji kana da ba. To ai yau kaji. Watan ka dawo hanyar da nake gaya maki. Ka san zama da mace ɗaya tsotsayi ne ba. <laughs> Haka ne. Yanzu dai na shigo jerin ku kenan yanzu. Gaskiya na mamalla. so na gode na ba ki zaman lafiya amin so congratulations na gode congratulations abba Oh. bar motar nan ka wanke wancan za a fita da ita um, Bilkisu ba ka son cin abinci na lura da ke tun satin da ta wuce ka zuwa yi masar cin abinci ba ka dage ya ci abinci lafiya kuwa lafiya lau kawai dai kwanan ne sai zuci bilkis lafiya a wannan ba lafiya ba me yi faruwa ne Kai? Um, Fatima. Wannan yarinya ba ta da lafiya. Bari in saurin kai ta asibiti yanzu a duba ta. Amma ka manta yau girki na ne? Asibiti fa nace zan kai ta, ba shopping ba. Idan kuma baki yarda da ni baki biyo mu tafi asibitin gaba ke daya. Allah ya kiyaye hanya Umar. Ki hakuri anti. Ni ba a san na zan fita ba yanzu. Kinga. Kurin da kuma kullum mutum nan. Inna lillahi wa inna ilaihi Wai menene dalilin da ya sa na aikata irin wannan abu? na aikata abin da daga baya na zo ina da na sani me yasa na yau kai na haka wallahi sai yanzu sai da muka tsaya aka yi ta auna-auna ne wallahi amma kuma ya ki tsayawa sai da aka kara mata ruwa ma me yake damun ta nema ciki ne da ita ciki wallahi har na tsawon wata uku ma na mai mamaki yadda aka yi ba mu gano ba masu yanzu yau dama alfarma na zo nima wajenki saboda na ga laruran da yarinya take ciki shi nake so ki bani dama in je in kwana a ɗakinta ka kwana a ɗakinta bayan ka riga ka san yau girki na ne shi yasa na ce alfarma ya fatima haba kada ya kishi ya rufe miki ido mana ki tsaya ki riga hauka kuma yarinyar nan ba ta da lafiya idan kuma kina ganin ba za ki iya sakar mata wannan kwanan naki ba to ki gaya min nawa ne sai in biya ki kuɗin kwanan ki don gaskiya ba zan iya barin tana cikin laulayi haka kuma in bata ta kadai ta kwana ba shikenan kawai ka fitar ga cikin ɗakin nan ka tafi haka nake son cikin faɗa dama izinin kawai yake nema